fuskar shugabanci na gari ana shawartawa manyan mahukumta da su bayyana dukiyoyinsu a ina kuma ta yaya ya kamata ka bayyana dukiyarka. A kwamitin lauran kuɗi ake gabatar da ita shine babban kotun lauran kuɗin ƙasa ba kotu ba ne kamar sauran kotuna kwamiti ne na lauran kuɗi alƙalai ne ƙwararru ga lissafin kuɗi har zuwa yanzu dai ba wani shimfiɗaɗɗen zane a rubuce amma game da tattaunawar da muka yi da shugaban zaure na hudu akwai wani tsari da ake nan ana ingantawa wanda ke hannun gwamnati domin a amince da shi wanda karara zai shimfiɗar da yadda za a bayyana sanarwar dukiyar ra'ayin dai shine a samu sabuntawa daidai da lokaci akwai bukatar ba da bayani kulawar dukiyar hakan zai ba da damar a kowace shekara a wallafa rahoton laron don a ga yadda mahukunta ke kulawa da dukiyar ƙasa shin wannan sanarwar cikin sirri ya kamata a yi ta ko a bainar jama'a sanarwa ce da ake wallafawa ga dukkan jama'a misali wallafa rahotannin kwamitin lauran kuɗi abu ne da ake jiran shi tare da mayar da hankali sosai fiye da sanarwar sakamakon zaben shugaban kasa. Halaliyar wajibi ne na a san wa'anda aka ba jagorancin kulawa da dukiyar jama'a yanda suke kulawa da dukiyar. A Faransa wani babban al'amari ne haka zalika a nan ma ƙasar tamu. Rahoton ana gabatar da shi ne ga shugaban jamhuriya, shugaban majalisa, ana kuma zayyana shi a shafin yanar gizo. Kanan a ajiye littafin harabar kwamitin. Da wannan littafin ne jama'a ke gabatar da koke koken su don a gyara kaza a daidaita kaza. Shin akwai wani hukunci ga waɗanda suka ƙi bayyana dukiyarsu? Wai kwa doka bisa batun lauran kuɗi ta tanada hukunci a kai. da farko game da lattin da za a sawa jika hamsin ne a kowace ranar lattin da za a yi kuma lokacin da aka ƙi ba da sanarwar babban harabar kwamitin larwan na iya kai karar wa'anda suka sa taurin kai hukumar hukuntawa za ta kula da batun to amma hukumar kwamitin lauran kuɗi batta kai hari sosai haka ne domin a baya bayan nan ma kwamitin ya gano da akwai wasu magabata da su sanar da dukiyarsu ba amma ba abin da aka yi to in aka wallafawa jama'a 'yan ƙasa cikin tsarin tafiyar kungiya kamar su kungiyar kare haƙƙin ɗan adam da ke sa ido ga batun jagoranci ko kuma hukumar alsiya kai har ma babban alƙalin ƙasa saboda shi idan ya lura da an yi laifi yana iya sanya ƙara kundin shari'a ya zayyana cewar duk wanda ya samu masaniya akan taka doka ya kamata ya fallasa batun ga babban alƙalin jamhuriya. Studio Banana.